أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشاشد أوتن بيوتن سفر hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da 24 a watan septemba watan tara shekara ta 2021 allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiyya na Dr. Ali Muhammad as muna fasali na bakwai wanda yake kwantenin da aimu daulatul islami madina ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafu kansu a madina muna mabahasi na uku a wannan fasali inda ma akazna 26 darsan minhu inda muka yi darasi shida a ƙarƙashin wannan mabahasi wasani ina ziyadata sifatal min sifatul yahudi a darasinmu na 26 mun ji ƙarin wata siffa ne daga cikin siffofin yahudawa kuma alƙabiha siffofi masu muni wadda siffar da muka jira na ta yau alhasadu ita ce hasada suna da hasada yahudawa haisu bayyana ma'anahu a inda a darasin da ya gabata muka yi bayanin me ma'anar hassada, wa aqsamahu muka yi bayanin rabe-raben hasada wa huwa kana zambu iblis kuma hasada din nan shine babban zunubin iblis haisu hasada adam alaihi salam lokacin da ya annabi adam alaihi salam hasada lamma ra'ahu qad faqa alal mala'ika lokacin da yaga ya samu daraja ya samu fifiko akan mala'iku bi anna allaha khalaqahu bi yadihi ta hanyar shi adam Allah ne ya halicce shi da hannunsa bayan nan wa asajada lahu mala'ikatahu ya sanya mala'iku su masa sujjada sannan wa'allamahu asma'a kulla shay ya sanar da shi sunayen abubuwa wa askanahu fi jiwarihi ya kuma zaunar da shi a aljanna fa ma zala yas'a sai iblis bai gushe ba yana kai kawo fi ikirajihi min aljanna a kokarin ya masa hasadar wannan matsayi ya fitar da shi daga aljanna hatta akharajahu minha har sai da hakan ta cimma ruwa har sai da ya fitar da shi daga aljanna duk da cewa bayan ma an ce kare ci bishiya din da shaitan din yake kai ziyara Allah ya tuna ma Adam ya Adam inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa ya Adam me ka maka ziyara nan ba bakon arziki bane aduwwun laka abokin makiyinka ne abokin gabanka ne ba kai kade ba wa li zawjika makiyin iyalanka ne matarka to ga kashe di fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa kada ya fitar da ku daga aljanna zaka wahala kaga yaki masa sujjada wannan alama ce ta ya gane ba masoyinsa ne. an sa shi aljanna an ba shi doka kada ya ci bishiyar yana ka masa ziyara yana ziga shi an tuna masa amma ka gane kaddara hikima ce kawai haka Allah ya kaddara sai da ya sa shi ya ci wannan bishiya ya fitar da shi saboda hasada da yake masa mun ji a darasin qurtabi yake cewa alhasadu awwal zambin usiyallahu Allahu bihi fi samai hasada shine farkon zanubin da aka taba ma Allah da shi a sama wa awwalu zambin kuma shine farkon zunubin usiya bihi fil ardi da aka taba ma Allah a bayan ƙasa fa hasada iblis adam a sama annabi adam yawa a iblis yawa annabi adam hasada wa hasada qabila abila anan bayan ƙasa kuma qabila da habila suka dayan yawa junan suka yawa juna yawa yawa yawan wansa hasada wal hasidu mamqutun mun yi kurdabi yake cewa wato shine hasada abin zargi ne mabogobin abin fishi da shi ne matsarubin kuma korarre ne kuma mal'unin la'antacce ne Allah kiyaye wannan abin sifa ta yawa wa muallifu mawallafin littafin mun ce faƙa da hasadar yahudun nabi ya sallallahu alaihi wa sallama ala risalati hakika yahudawa sun yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi hasada akan manzancinsa iz kanu yazunnuna anna ar-rasul allazi sayub'asu sayakunu minhum da su zatan su manzan da za a aiko sun yarda da zuwan manzan sun san shi amma abin da suke sa rai a cikinsu su to laifin da aka mutu da aka tayar da shi ba a cikin ba su cewa annabi hasada ya ji auna haulahu suna tunanin a ya tashi a cikin su taru a wurinsa wai na bihi a ada'ahum su yaƙi makiya yahudawa da annabin ƙarshe da zai zo sai kuma yazo ba bai yahude ba sai kuma kabilanci ne harkar su ma bu isar rasulu lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallama min gairihim ba a cikin ba janna junuruhum mun ji sai wato wato haukansu ya motsa wa ɗara sawabuhum daidai inda suka sani sai suka kauce sai suka tashi daga sanin daidai wa waqafu yu'adunahu sai suka dau matakin iyayya da shi adawatan shadida iyayya mai tsanani wa laqad hasadu ashabahu ba shi kadai ba sallallahu alaihi wa sallam thumma ma sahabban sa hasada ridwanullahi alaihim ajma'ina alal imani abu zammi rasi harfi nasarar imani wa ni'matul huda dan me za su yi nasarar samun ni'ima ta shari'a allati sharaha Allah sudurahum laha wanda Allah ya sharaha ya wato haska musu harshen su ilak har zuwa dai karshen darasin da ya gabata wa nastamiru al-yawma yau idan inda zamu tashi bi qaulil muallif shine dai fadin mawallafin littafin da yake cewa kafun shine al-gururu wat takabbur rudu al-gurur shine kawai kake ji da kanka abinda bai kamata ba ya ka ya ruɗe ka sannan kuma a takabbur girman kai in gaskiya da wulakanta mutane kamar da annabi ya fada ma'anar girman kai to abin da za mu karanta wannan shi ne alburur wa takabbur ƙultu sai nake cewa ba da ana bilgurur idan muka fara da alburur ɗin nan fala shakka annahu min al ba makawa yana daga cikin abin da yake hallaka dan adam in ka ruku daga nan sai ka ce ba ce ai wani ya shiga rudani yaya ai kaga ba wai ana abin arziki bane ma'ana a kawai akwai abin da ake jira ya faru in bai fito daga rudani ba matsala ce za ta biyo ba daga shiga rudani sai matsala to shi al-gurur min al-muhlikat yana daga cikin abubuwan da suke halakawa wa min rahmatillahi li to amma yana daga rahamar Allah ga bayinsa karraran nahaya ya maimaita hani fi kasirin min al-ayati a ayoyi da yawa yayi hani akan kada ka yarda rudu musamman na shaidani ya kwashe ka ka kaulihi, kamar faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman ku ji tsoron wani yin na musamman ibn kasir ya kula yake cewa ya kula ta'ala munziran linnasi yana mai gargadin mutane yawmul mi'ad wannan yinin da aka yi alkawarinsa wanda ba makawa ana fuskantar sa kowa sai ya ji babban birnin tarayya kiyama yau mai jima hukumul yau mul jam'i wa amura wa amiran lahum ibnu kasir sai Allah yana umartar su bi taqawahu da su ji tsoron sa su nemi abin da zai raba su da azabar sa a tun daga nan duniya wal khawfu minhu da tsoro irin na azaba wal khashiyati da sanin waye Allah min yawmil qiyama haisu a lokacin da wannan kiyamar la jazi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazun an walidihi shai'a shi mahaifi yadda da mahaifi yake tafa ma akan ƴaƴansa anan to a lahira ba wannan haka shi ɗan yadda yake lallaba mahaifinsa ya riga ya girma yanzu komai mahaifinsa yake kula da shi mahaifinsa yake kula da shi to duka biyun babu in a kitsoron wannan yinin da ba duka biyun ba zancen mahaifi ya kula da ɗa ba zancen ɗa ya tausaya wa mahaifinsa wa qur rabbi ma kama rabbayani gira wannan duk a duniya ne an an riga an je lahira duk ta tashi babu wannan ai ara da an ya bi nafsihi da ɗayan su zai zo ya zai so ya fanshi ɗan uwansa mahaifin ya so ya fanshi ɗansa ko ɗan ya so ya fanshi mahaifinsa da kansa ya ba da rayuwarsa saboda tasa lama qubila minhu a wannan ba za a karɓa ba kawai bar kowa sai hali sai sallah wa kadhalikal waladu law arada fida'a walidihi haka dan da zai so ya fanshi mahaifinsa bi nafsihi lam yataqabbal minhu ba za a yadda ba thumma ada bil mau'izati Ibn kasir yace sannan Allah ya dawo da wa'azin a dai wannan aya alaihim bi qawlihi inna wa'adallahi haqq tabbas haqiqa alƙawarin Allah tabbas ne shine haƙun tabbat abin da ba makawa kawai wa'adan la la yukhlifu Allahu mi'ad Allah baya saba alƙawari shaukani yake cewa la ya yatakallafu baya sabawa alƙawarin Allah fama wa adabihi min alkhairi abinda Allah ya na daga alkhairi wa au adabihi min alsharri da abinda ya alƙawari na abinda yake azaba ce fa huwa ka'inul la mahalata kawai sai ya kasance babu makawa alita ɗin falata kumul hayatu duniya to kada ku yadda mai babbar mai rudu ta ruɗe ku ita ce hayatu duniya rayuwar duniya an ce dana daga makusanciya ce in kana neman inda dandanan an yi an gama an ci kasuwar an watse don ka samu duniya haka take lokacin da kake yi ne kake kana da lokaci amma daga ka tafi za ga kawai dandanan ka zama tarihi a yi ma kamar ba a yi ka ba magana ta wuce da duniya kenan makusanciya ya ta'alimi ya ce hiyar duniya a kallu min alkalili wai ta fi kankane kankanta in ka fahimce ta amma in baka fahimce ta ba zai ka ɗauke ta da faɗi amma in ka fahimce ta ta fi kankane kankanta ya ce a ha kuma mai ta shi kuma a zallu min zalili duk wanda yake shauƙin sa duniya to kuma an ka bi shi sannu ƙarshe ya fi kaskantacce kaskantuwa lokacin da ta ɗaga shi dai za a mai amma in ta tashi kaskantar da shi kuma sai ga abin ba a cewa komai Allah ya kiyaye to da ka ashiquha azallu min az-zalil zuhaili yake cewa fala annakum ayyuhan nasu to ku mutane kada ta yaudare ku wannan duniya zukurfiha qawatta alhayatul duniya zufurful hayatul duniya fala taduma innu fiha kada ku nutsu da duniya in ka nutsu da duniya fa ba ruwanka da lahira kawai duniyar ka sa a gaba dan ta fi kwantar maka da hankali amma da kana tunanin lahira ka san fa duniyar ba gurin zama bace kuma ga yanda ya kamata a yi can wata milu ilaiha ku karkata zuwa gare ta tariki na listi da lil akhirah kuna masu barin tanadi dan lahira in ji shaukani wala ya gurrannakum billahi garur kuma kada mai ruda ya raba ku da Allah ya roƙe ku fala ta guranna kumul hayatid dunya wala ya guranna kum billahi al-garu duniyar kanta da kuma mai taimakawa a rudu shine shaytani to dukkan su ruɗe ku Abdurrahman Sidi yake ta cikin tafsir Karimur Rahman ha ta'ala ibadahu an taghurrahum ad-dunya sai Allah ya hana bayinsa kada duniya ta ruɗe su aw ya gurrahum billahi al-garur ko mai rudu ya raba mutane da Allah shine shaytani ya ruɗe su dan ya sarraha a suratul fatir da ce ya ayyuhan hannasu ya ku mutane inna wa'adallahi haƙun sai ce fala taghurrannakum hayati duniya wala kuma billahi garu sai sarraha sai inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sahir yace tabbata a wajen ku aduwun abokin gaba ne na fito na fito ina mafita wannan cuta ce ina magani fattaki a duwa kuma ku rike shi abokin gaba me yasa inna ma kawai yada uhisbahu yana kiran rundunarsa bataliyarsa duk wanda shaidan ya bashi aibin gayyata ya da ya biyo shi to karkara raba ɗaya reception din a wuta ne wuta zai kai shi dan liya kunu min ashabi sa'ir ya bi da lamu ta'alili kawai ba dan komai bai gayyace su suka bi shi dan ya mai da su yan wuta isa filin alkiyama zai yi jawabi ga wanda suka bi shi yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq a suratul ibrahim yace ni ko wa'adtukum fa akhlaftukum ban zarge ku ba kar ku zarge ni ba wanda na sawa igiya na ce ya biyo ni na ma kafir cewa abin da kuka mu yayi wannan bayanin a duniya mana amma san sai da ya gama halaka ka ba mafita ya ga maka ya kafir cewa to kaga dai almuhimmi dai inna ma yad'u hisbahu kawai liyakunu min ashabis sadiq sauraka asu Abdulrahman su'id ya ce ya iduhum yana mutane alkawari wai bannihim yana sa musu buri amma wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura wannan dai rudin da ake gaya maka ba abin ba wani alkawari a harkar shaytani sai rudani to to luqman ma qabla al-akiri ayat daga ita sai ta karshe ta 33 kenan sai mun dawo littafin kuma wallafin littafin yake cewa tunda mun yi mun yi tsokaci akan al-gurur yace ittasafa yahudu bil gururi wa takabbur yace yahudawa sun siffantu da wannan gururin rudu da girman kai alal kalki akan sauran mutane min zaman ba yau ba tuntuntun fahuwa ko fahum ya rauna annahum arqa minan nasi suna ganin sun fi kowa su haka suke gani wa afdalu minan nasi suna da falala akan sauran mutane wa yaz'umuna kai suna rema annahu sha'abullahi al-mukhtar su su ne wasu yanki na Allah zaɓaɓɓu haka suke ɗaukar kansu wa ya taƙiduna annal jannata lil yahudi a'a suna ma cewa aljanna fa ta yahudawa ce kawai inda aljanna ce ta bai yahudai ce Allah shi abin da ya ce muka koma hadisul qudsi hadisin abi huraira sai nayi tattali ga bayina mu'minai bai ce ga yahudawa ba nayi tattali ga bayina mu'minai qur'ani yace masalul jannatul lati wu'idal muttaquna kwatankwatin aljannar da aka alkawartawa masu tsoron Allah ba yahudawa ba kawai muttaquna kawai sifa ce in ka kana ita da ita kana ita imani in kana da shi kana ci hadisul qudsi yace na yi tattali ga bayi na mu'minai a cikin aljanna irin abin da mala ainur ra'at ido bata taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa a rayuwar duniya italy germany america makka madina faransa cairo duk kuma abubuwa masu kyau ya je ya gani shakatawa ce dama to sai da ya je aljanna ya ga abin da mala ainur ra'at ido bata taba gani ba sannan wala uzunin sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi mun sha faɗa bawan Allah ne Qur'ani ne wani ƙari'i ne kai in ka ji wannan kirar hankalinka ya gama kwanciya wallahi ka dace kin dace domin abin da Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub dama da karatun alqur'ani ne zukata ke nutsuwa wani mawaki ne kai kawai shine jin daɗinka muryar masoyi ce ko masoyiya ko me kake ji yayi maka daɗi sai da ka je aljanna Allah ya ce yayi tattalin abinda la uzunun sami'at kunne ba ta taba ji ba da ya kure siffanta aljanna sai ce wala khatara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin dan adam bai taba darso shi ba tunani yana da faɗi, na sha baka misali kana nan zaune zai ce ka hango makwancinka in ne rantsuwa ba ka fara na kai ka gida na da kai saboda mai gudu irin na tunani to kai tunani kuma na abubuwa masu kyau ba marasa kyau ba ka ɓata rayuwarka kuma a tunani kaga ai za ka yi tunani da yawa ko kuma sai da ka je aljanna ka ga abin da la kadara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba karso shi ba ai ka tabbatar da innal muttaqina mafaza lalle masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ka datar da mu to kaga wannan aljanna ta Allah ta yayi ta ta yi tarinta ga mu'minai a karshe ma sai iqra'u in shi'tum in kuna so to ku tashi ku nema yawwa ku haulayi ku nema ku samu can qur'ani ya ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna kwatan kwatan aljanna da aka alƙawarta ta ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asin tana da ƙoramu na ruwan da ba sa canjawa saɓanin ruwan duniya ruwan duniya launuhu au ɗamuhu au tuhu ɗayan uku yana canjawa kere asin ne wa an harin min labanin lam ya tagayyar mu akwai ƙoramu na madara nono ɗanɗanan baya canjawa mun sha faɗa naka in ka da firij ka ajiye shi a zafi ka rufe ai kana buɗawa ya yi yalo in kuma abin ma ya yi yawa yana maka tsaki kana buɗa zai fi maka tsaki da kansa in ku kaɗan ɗana dama ba zancen garɗi yawwa to amma na aljanna labanin ne lan ya tagayyar ta'amu wa an harun min asalin musaffa da wani ƙoramu na zuma zumar tatacciya ta duniya sai ka ɗauko sai ka tace sannan ba kowa yake ɗauko zumar duniya ba don in baka iya ɗaukowa baka je ɗauko ta kai za a ɗauko don ta har harbe ka to can musaffa ce tatacciya sannan wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin giya ba irin ta duniya ba ko baka sha ba in kai fira da dan giya duniya zai gaya maka ga daci abin ba daɗi kawai aikin bariki da tilas ne Allah ya kiyaye sa kai ya fi bauta ciwo to sai ta aljanna aka ce to ba irin wannan bace lazzatin ne. sai Allah ya takaice rahoto ya ce walahum fiha min kulli samarat 'yan aljanna a cikin aljanna suna da dukkanin dangogin itace ‘ya'yan itace fruit ba irin duniya ba ne ana gama yayinsu akwai abin da za ka nema yanzu ba yayinsa ba ne na aljanna ba gama yayi kawai walahun hunfi ha kawai min kullum samara kowanne haka da aka ce kowanne ba da ta ce yanzu babu kaza sai kaza a kowanne kawai a aljanna ala ce kamar huwa khalidun fin wanda aka yi wannan tattalin aka yi wannan alkawarin ka kwatanta shi da wanda zai je dawwama a wuta wasu kuma an hamiman ana kwankwada musu ruwa tafasasshe mutum ya shayayo masa waje da kayan cikinsa da duniya ne mutuwa za a yi to kuma lasin malaya mutu fiha wala ya haya babu rayuwa a cikin wuta ba kuma ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi suna ma shekara ɗari za su suna an asiru alaina min alma'i sai a wura ce innakum makisuna kunna nan inda kuke to kaga wannan aljannar shahidin Allah ta yi wanda ya yi tattalinta ga masu tsoron Allah amma su ko yahudawa sai suka ce a'a su aljanna ma ta su ce wai a taƙiduna annal jannata lil yahudi wa anna ɗariƙar yahudiya hanyar yahudanci hiya ɗariƙin huda hidaya ita ce hanyar shari'a waha. duk hanyar da ba yahudanci ba a wajensu suka ce zalalun bata ne na kaman zalalun ya ce naku zalalun ne to bata ne ku gyara wa aka baran maula azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ba da labari fi kitabihi a cikin littafinsa wannan littafi kenan alqur'ani an hazihi al-khasla daga wannan kasla dabi'a kenan azzamima abin zargi Allah ya ba mu labarin wannan siffa ta yahudawa abin zargi a cikin alkur'ani a inda yake cewa mai fihim game da su yahudawa kala ta'ala Allah maɗaukacin sarki cewa ƙalu wai suka ce su yahudawa kenan lan yada kulal jannata faufau lan kenan babu wani wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai dai wanda ya zama ba yahude ko wanda ya zama ba nasare wannan shine abin da suka faɗa sai mai sama subhanahu wata'ala ya shigo zantan yace ne tilka amaniyu wannan burace buracen su ne shine buri kai burin abin da ba zai yiwu ba wannan burace buracen su amaniyu kuma ka'ida adda'awi malam ya kulla ha bayyinatun to fa ashabuha adiyahu wai da ka sai kaza ka je kaza mutakar fadar babu dalili sai kana yi ne kawai dan ba a biyan haraji irin wannan zauna akan bencin mai shayi kawai ya faɗa abin da ya ga dama sai kawai yana faɗa ne dan ba a biyan haraji dan ba za a kama shi ba a turki a ce sai ya kawo dalili to adda'awi malam ya kullaha bayyinatun fa ashabuha adiyahu ka Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan kawai burace buracen su ne amma a sai Allah ya umarci manzansa kulce ne da su hatu burhanako ku ba mu dalili cewa ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasare hatu burhanako ku ba mu dalilin ku in kuntum sadiqina in har da gaske ne da ya kamata a kawo dalilin gaskiya hmm dama ai ba faɗar magana ne gwaninta ne gwaninta dalili yawwa za ka iya faɗa da abin da ga dama don ba a biyan haraji amma me gwaninta an kai magana to da dalili wana tana cikin bakara aya 111 a ƙarƙashinta matawallan sha'arawi a cikin tafsirin da yake cewa ba da an bayyana alhaƙo baraka wa ta'ala kaifa anna kulla amalin yi bayanin yaya kowane aiki fi manhajin lahi a tsari irin na Allah duk aiki lahu ajarun yana da ladansa wa ajarun baƙin wa sabitun kuma shi wannan ladan yana nan tabbatacce ma'ana za a rubuta mutum aikinsa in yayi kamar yadda hadisul qudsi na abi zar bayan ya gama ya ibadi ya ibadi har sau goma a ƙarshen hadisi yace inna ma hiya a'malukum uhsi lakum abin sani ayyukan ku ne muke taskance muku su wa man wajada khairan falyahmidallah don da ya samu alkhairi a kwanancinsa a filin alkiyama sai ya gode ma Allah wa man wajada gaira zalik wanda ya samu abin da ba alkhairi ba fala ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa in ba kansa ba tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka to kowane aiki ladansa baki in ji sha'arawi ya ce wa muba'ifun inda Allahi kuma za a linka maka ladan a wajen Allah gwargwadon ka gwargwadon linkin ladanka wa mahafuzun bi qudratin Allah subhanahu yana nan kuma kiyaye da ikon Allah aikinka arada an ya rudda ya ce sai Allah kuma ya nufin yin raddi ala iddi'aatil yahud a bisa awar yahudawa wan nasara da nasara alladhina yuhawiluna an yasiru al-ya'sa wanda suke ta kokari muhawala ta su sanya al-ya'sa dauke tsammani fi qulubul mu'minina a zukatan mu'minai amma ta wata hanya sa mutane su dauke tsammani bil ta hanyar ƙirƙiran ƙarya wa ihbati ilmihim na anil islami da kuma suna ƙoƙarin su rusa mutu aiki su sa su bar musulunci a to kana yi dan ka tsira daga wuta ka shiga aljanna sun zo sun ce ba mai shiga aljanna sai bai hude ko bana sare to Za ka yi in baka cikin kaga wannan to sai ya ce Allah ya nufin wannan iddia'atin ya rusa shi lizalika faqad abalagana Allahu sai Allah subhanahu wataala ya isar mana subhanahu maftarauhu da irin abin da suka ƙirƙira su Yahudawa da Nasara waƙar qara'a qawluhu ta'ala ka karanta faɗin Allah maɗaukacin sarki wa ƙalulan yadda yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara suka ce ba mai shiga aljanna ta wanda ya kasance ba yahude ko ba nasari masallan sharawi ce wa fi hazihi aya alkarima. a wannan aya mai girma ya zaharu a at bai baina a yahudi wa nasara zai bayyana gare ka a tanaqubi ne ma na tanaqubi da Hausa tukka da warwara a tsakanin maganganun yahudawa da nasara wa a auradna mun koro maka kaifa annal yahuda ƙad'i ƙalu, ya za ka yi tunanin yahudawa a ba sun ce lan kulun jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai bai hudu wa qalatin nasara nasara sun faɗa su ma a karan kansu lan kulun jannata illa man kana nasaraniyan sai wanda ya kasance nasara wallahu ta'ala bahu at-tanaquba Allah yana bayyana wannan tanaqubi tukka da warwara tasu fi ayatin taya a cikin kaulihi tabaraka wa ta'ala a ayar da za ta zo a faɗin Allah madaukakin sarki wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shay'in yahuda suka ce nasara ba a bakin komai suke ba ƙarya suke yi waƙalatin nasara nasara ma suka ce laisatul yahudu ala shay ba ta naƙuri yanzu kuma sun ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya yahudu ku ku ce wa intan ba komai ba suka ce ku ba komai ba to wanda ba komai su ne yan aljanna shi ne tanaƙurin da aka fahimta waɗanda ba komai ba su su ba komai ba ba su da addini ba sa kan komai kun yi wa kanku shaida da ajunanku ko kun ce su ba sa kan komai na addini sun ce ba kan komai na addini kuma kun dawo kun ce lanye da kulul jannata illa man kana hudan aw nasara kina aljanna ta shafi kai ce ta naƙurin da malam yake so ka san mata wallan sha'arawi tafsirin sa sai kana da abin nan yace ta naƙurin da Allah yake so ya bayyana maka haka suratul baqara suka yi wa wannan junan nasu cewa ku ba akan komai kuke ba aya ta 113 wa ma'ana zalika annahum tanaqabu fi aqwalihim sun samu tukka da warwara a maganganun su qalatun nasara innahum sayadkhuluna aljannata wahdahu cewa su za su shiga aljanna su kadai wa qalatul yahudu alqawlu nafsuhu su ma da yahuda irin magana da suka faɗa su za su shiga aljanna su kadai sun maqalu sannan suka da suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana yahudiyan aw nasraniyan suka haɗe kai kuma suka ba kansa aljanna mu ne rigima mu ce mu ne yan aljanna kenan sun maƙalatul yahudu sannan yahuda suka ce laisatul nasara ala shay'in wa qalatul nasara laisatul yahudu ala shay'in wa yaqulu nasu mutane sai fito idza kanat kazuba ko idza kunta kazu in kun kasance maƙaryata ko kuma idza kunta kazuban sukan ce in ka zama maƙaryaci to fa kun zakuran to kuma ka zama mai cikin hankalinka ka zama namiji zalika shine annal ladzi yakzibu ta a ƙawalu domin wanda zai yake karya in bai yi takarar ba to kuma bai sani ba manganinsa za su warware junansu li'anna yansa ma dama qad ƙala gaira haƙiƙatar in ya faɗa abin da dama ba gaskiya bane to shi ma zai manta walizalika tajidu annal muhiƙaƙa annal ƙari ya zillo ya sa'al za ka samu annal muhaƙaƙa. wanda yake so ya tabbatar da al'amari in aka sa shi bincike in aka kafa kwamati awul qadi ko aka kai matsala gaban alkali ya zullu zai ci gaba ya sa'alul muttahim yana yana tambayar wanda ake tuhuma as'ilatan muqtalifa tambayoyi mabambanta yace hatta tatanaquba aqwaluhu har maganganunsa su warware juna fa ya arifu annahu yakzib sai kwamati su gane ko alkali ya gane wannan karya yake don magan a cikin tambayoyin da aka masa da amsoshin da ya bayan an koma za a gane akwai tukka da warwara in kuwa akan gaskiya yake kawai maganar tambayar ra'ayi akan wannan gaskiya zai bada amsa an tambayar abin bai san shi ba bare magana a kansa shi kuma da gaskiya kama kama yake yi ya zai har haɗo kan abubuwa su tare su bashi abu ɗaya gaskiyar da za ta kwace shi wannan daga matawallan sha'arawi mun takaita ne shi a wannan ayar zai maka shafi goma sai ibnu kasir yake cewa bayyana ta'ala igtirarul yahud Allah ta'ala ya bayyana rudanin yahudawa wan nasara da nasara bima hum fihi rudunsu da abin da suke kai haisu idda'at kullu qa'ifatin kai da kowace da'ifa daga cikin su suka yi da awaminal yahudi wa nasara annahu lan yadkhulul jannata illa man kana ala millatiha yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ba nasare kama aka bar Allahu anhum kamar yadda Allah ya bada labarin su fi suratul ma'ida a suratul ma'ida annahu qalu dama a suratul ma'ida sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wata mafi mun suka ce su su ne ƴaƴan Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira Allah ya tsarkaka gabarin wannan magana ta Allah ba shi da ɗa mun sha faɗa ka jingina masa ɗama girman zunubin ya kai sama ta tsage ƙasa ta ce haka ya faɗa a suratu maryam ta kadu samawatu ya tafaɓarna sammai sun kusa tsage watan shakul arzo ƙasa ta kusa ta kyakkece wata kirrin jibalu hadda duwatsu sun kusa da rugurguje tun mai dai kawo tashin hankali an da aulin rahamani walada in an yi da'awar Allah mai rahama yana da ɗa Allah ce aiwa ma yan bagilin rahamani an ya takhiza walada baya ko kusa da dacewa da Allah a ce ya rikida in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ba wani wani yake sama ko ƙasa sai ya zo wa Allah a matsayin abdu bawa kuma laqad ahsahum wa addahum adda sai ya zo Allah yana bawa amma batun ɗa sai ya sa maka suratul ikhlas ƙul ka ce huwallahu ahad shi ne Allah tallin jallin jaltilo Allahu samad Allah wanda kowa yake nufinsa da bukata babba da yaro mace da namiji kowa ta kamo ya ce ya Allah a samad ke sai ce me, lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kini ba wani tamkasta subhanahu wata'ala irin wannan ne a farkon suratul fatiri a ba fatiri ba suratul furqan aya ta biyu bayan ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil nazira tabaraka ai ta kasara kai ruhu alkhairansa sun yawaita in baka san wanda alkhairan suka ta ba allazi nazzala alfurqana wanda ya sassaukar in ka ji nunin sassaukarwa ne ba lokaci ɗaya ba ma'ana daga baitul izza zuwa ga annabi shekara nawa 23 akai qur'ani yana sauka in ka ji anzala shine atwans daga lawil mahfuz zuwa kaman duniya izifi 60 gaba daya inna anzalnahu fi lailatul qadr fi lailatin mubaraka inna kunna min dali wannan sauka ta lokaci daya daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza amma daga baitul izza zuwa ga annabi nazzalna ne sassaukarwa ce a shekara 23 akai ala hasabil waqa'iq wal ahdath wal hikam a bisa gwargwadon awal da suka afko a saukar da kur'ani ko fa ko waqa'iq ko kuma hikima lokaci yayi a saukar da tarbiyar al'umma to shine nazzala to ya tsarki ya tabbata ga wanda ya sassaukar da alkur'ani ala abdihi ga bawansa wa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama babba dan abdullahi farin jakada kafin kai sallaba ka ce dan me sai ce li yakuna lil alamin nazira ya kalamu ta'lim suka ce annama ba'daha illatan liqu ima qablaha ya saukar da alkur'anin ne li yakuna dan ya zama kawai illa iyaka dan ya zama shi wa qur'anin ko annabin da aka tafi da qur'anin san makal wasu suka ce dan qur'anin ya zama wasu suka ce dan manzon ya zama lil na nazira mai gargadi zuwa ga duniya baki daya in har yanzu baka san wanda ya saukar da alqur'ani ba allazi lahu mulku samawati wal ard shine wannan wanda yake da mallakar samai da kasai nasa ɗaya kenan na biyu walam ya walada mahallin shahid ɗin bai riki ɗa ba shi baya bukatar sa walam yakul lahu sharikun fil mulk baya da abokin tarayya a mulki ba irin na dan adam bane la ta'khudhu sinatun wala nawm ba kai bane in kai ciyaman sai kai bias ladda ciyaman baya nan bias ko kuma ciyaman abuwa sun masa yawa bias ya wukilce shi shi Allah abubuwa ba sa masa yawa kullu yawmin huwa fi sha'an saboda walam yakul lahu sharikun fil mulk bayan ba shi da da sifa ta bi walam yakul lahu sharikun fil mulk sifa ta uku wa khalaqa kulla shay'in shi ya cikowa kowa da komai abinda ka sani da abinda baka sani ba wanda ka gani da wanda ba gani ba in akwai shi nawaye na Allah ne mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne sifa ta biyar fa qaddarahu ta qadira kuma duk wanda ka gani dai daga halittar shi ya kaddara ta samu rashi ajali damuwa farin ciki fa qaddarahu ta qadira to kaga walan yarta tafi zuwa ladan bai rikida ba sun ce duk wanda yake neman da ɗayan biyu ne ko dai taimako a nan rayuwar duniya ke baya komai ayan da suke rike shi kaga yanzu aya sun yi rana kenan a koko yana da komai ma harkokin da sun masa yawa in yana da yaya in yana kamfani baya gidan gona in yana gidan gona baya kasuwa in yana kasuwa baya ofis amma inda yaya fa sai a raba tuwo na mai in bai da yaya sai da kayan wasu to wannan shine nau'in taimako ɗayan biyu in ba wannan ba kar ya mutu bai bar baya ba abin da yasa dan da yake sarda shi ne yankanken baya ne to shi Allah subhanahu wataala bai da wannan bukata huwal hayyul ladzi la yamutu shine rayyan da baya mutuwa aikin sa kuma kullu yawmin fi sha'an baya bukatar taimakon wani kuma la ta'khudhu sunatun wala nawm jangadi baya kama shi bare babban bacci yasa shi baya bukatar da to su kuma sun ce na hanu abu wallahi yahudawa wa ahibba'uhu mu muka fi soyuwa a wajensa kaga gururi fa kenan wani shine gururin nasu rudun nasu suratul maida aya ta 18 fa akazabahumullahu ta'ala sai Allah ya ƙaryata su bima akhbarahum da abin da ya ba su labari da cewa annahum mu'azzibahum annahu mu'azzibahum bi dhunubihim cewa zai azabtar da su da zanubinsu wanda kama ka azabtar ina batun soyayya kuma sun ci sune ahibba'uhu shi kuma yace mu'azzibuhum zai azabtar da su da zanubinsu walau kanu kamar da'au da sun kasance kamar da suka yi da'awa lama kanar amurka zalik da al'amarin bai zame musu haka ba ce za a azabtar da su waka ma ta kaddama min da'awahum kamar yadda ya gabata wajen da'awarsu annahu lan tamassahumun naru sun ce su wuta ba za ta shafe su ba illa ayyaman ma'adudat sai dai yan kwanaki in ma ka gaba yahudi a wata yan kwanaki zai kawai thumma yantakiluna ila aljanna a ɗauko su zuwa aljanna wa radda alaihim ta'ala fi zalika Allah ta'ala sai yi musu raddi akan wannan wa haka za qala lahum fi hazihi da'awa bayan ya musu raddi akan wannan lantaman sanin nara to haka a wannan da'awar ta su mata ba mai shiga aljanna sai su ya musu raddi Allah ta idda auha bila dalilin wanda da'awa ce sai babu dalili wala hujja ba hujja wala bayyina fa qala sai Allah yace tilka amaniyuhum wannan burata buratansu ne sun saba irin wannan shirman wa qala abul aliya abul aliya yace amani tamannauha burace burace ne da suka yi alallahi bi gairi haqqin game da Allah ba tare da sun cancanta ba babu dalili wa kaza qala da war rabi bin anas haka da ya faɗa da rabi bin anas wai qulu rashidu rida rashidu rida dai yake shi kuma yake fada a cikin tafsiri manar kenan yake cewa haza bayanu li halataini akharaini min ahwali ahli kitabi yanzu nan ma za ƙara maka bayanin wasu halaye guda biyu na daban daga cikin halayen ahlul kitabi fi gururihim bidinihim wajen da suke ruduwa da addinin su ma kana almuslimuna qabla nuzulil ayati ya'rifunaha irin rudanin nasu da musulmai kafin saukar wannan ayoyin musulmai ba san wannan rudanin nasu ba amma al'ula rudin su na farko siffarsu ta farko fama bayyana hu ta'ala bi qaulihi shine abinda Allah ya bayyana da fadin sai da ce wa qalu suka ce su yahudawa lan kulul jannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai bai hude ko ba nasara rudin na farko kenan wa huwa adafun ala qaulihi wannan ƙari ne a bisa fadin sa dama ya gaya maka a baya wadda kasirin min ahlil kitabi cewa da yawa da mafi cikin wanda aka ba ma littafi sun su ai qalatul yahudu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan wa qalatul nasara kazalika fi anfusihim wa huwa ikhtisarun badi'un ghairu mukillim yace a wannan wato ai maka ikhtisar an takaita maka labarin ba ta da zai kosa ba kuma aka isa maka wato sakon wa hazihi aqidatul fariqaini ila ila al-yawm manar rashid rida yace wannan shine aqidar tawagun nan guda biyu yahudawa da nasara har yau dinnan ba wai ajiya ba wala yunafi in sahabi hukumi ha alal akharina sai wannan kuma ba zai hana hukuncin wannan ya hau wasu wanda suka dauki dabi'u irin nasu ba anna nafaran min al kai ba kone a makarantar anna nafaran min al wato wani yanki na daga farko qalu zalika bai ne dai nabi sallallahu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kama ruwa kamar yadda aka ruwaito wa bayyana lana ta'ala Allah ta'ala ya bayyana mana anna hazal qaul wannan magana la hujjata la babu wata hujja a gare shi fi littafin alittafin almunaddala wanda aka saukar musu la a taura wala al injila fa qala shi sai Allah yake tilka amaniyum tunda babu hujja ba a hujja za su samu daga taura ta wannan maganar ba hujja za su samu daga linjila ta wannan maganar kenan menene amanihim ne burace buracen su ne to kulce ne da su hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku zo da dalilan ku na gaskiya in gaskiya ne wal amani jam'u umniyatun jam'i ne na buri wa hiya ma yatamannahu al mar'u abinda dan adam yake buri wala yadruhu amma ba zai same shi ba sai nake cewa ni kuma daga nan wa haza ainul gurur wallahu almusta'an in kana neman ainihin rudani mutum ya ce ya shiga rudu to wa haza ainul gurur wallahu almusta'an mu dawo mawallafin littafin wa qadi marasu zalikal gurur yace sun yi cuɗanya sun rike wannan rudu wata ali da jiji da kai ganin sun fi kowa bayan wannan rudani din at-ta'ali jiji da kai ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi bi shatta alwasa'il ta hanyoyi mabambanta wasuwar da surori mabambanta wa min zalika hazihi sura ga wani misali hoton yadda suke da wannan gururin da za a baka fa annabi ne abbasin an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbasu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nu'manu bin abaa wa bahari bin amru da bahari bin amru wa sha'as bin adi da sha'as bin adi fa kallamuhu sai suka yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kallamahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko man lalai magana da su wada'ahum ila Allah Allah ya kira su zuwa ga addinin Allah wa hazzarahum niqimatahu ya tsoratar da su ne ni'ima da qafun azabar ta kenan shine kishiyar ni'ima da ainu wa hazzarahum niqimatahu ya kira su zuwa ga Allah ya kwadaitar da su wato ya tsoratar da su azabar Allah qalu sai suka ce ma takawufuna ne kake tsoratar da mu da shi ya Muhammad nanu ullahi wa ahibba'u 'yan ta'adda mu ne 'ya'yan Allah mafiya soyuwa a wajen sa'udu billah ka kaulin nasara kaman faɗin nasara fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalatil yahudu wan nasara yahuda da nasara sun ce na hanu abna'ullahi mu ne 'ya'yan Allah wa ahibba'uhu mafiya soyuwa a wajensa kul ka ce to falima yu'azzibukum bi dhunubikum in haka ne dan me Allah zai azamtar da ku da zunubanku kun fito yawa a wajensa balantum basharun kai kuma mutane ne min man khalaqa daga cikin wanda ya halitta Allah ba shi da ga ya mutu haka bal bar wannan magana iftirabi ne antum basharun kuma mutane ne min man khalaq cikin wanda ya halitta kawai in kun gane gaskiya ya gafiru liman ya shawo Allah yana gafarta ma wanda hikimarsa ta bartu ya gafarta masa wa Azib man yasha'u yana azabtar da wanda hikimarsa ta zarfi azabtar da shi amma wallahi walillahi mulkus samawati wal ard mulkin samai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa ilaihi al-masir kuma sai an koma masa inna ilaina iyabo gare mu za su dawo in ku aka koma masa summa inna alaina hisabahu sai mu muke hisabi ne abin da ya tsorata wancan mutumin da suka haɗu da abin nan bai bin Iyab suka haɗu da wani mutum bayan sun gaisa da shi sai bai bin Iyab ya ce kam atat alaika wai yanzu ko shekarunka nawa sai ce na sana ce shekara sittu kana tafiya tare da Allah ya shiga ku tare da shi sai mutumin ya dora hannu aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai canja ba abin da ya gaya masa shi ya maimaita ka kusa tarar da shi kuma yake mu na Allah ne zuwa ga Allah za mu koma sai ya maimaita abin da ya gaya masa yace to ka Allah sa ka sa abin da ka faɗa duk wanda ya san zai koma ma Allah ya sani Allah zai tsayar da shi yawmal kiyama ko yawma yaqumun nasu li rabbil alamin yace duk wanda ya san Allah zai tsayar da shi ya san Allah zai tambaye shi wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalin thumma la tas'alunna yawma idhin anin na'im yace duk wanda ya san Allah zai tambaye shi fal ya idda listu ali jawaba to ya tana dawwa tambayar amsa annan mutumin yace fa ainal mafar ya fudailu ina mafita sai yace yasiratun mai sauki shi wa ma hiya to wace ce yace shine ka gyara gaba Allah ya yafe maka baya in ka ƙi ka ci gaba da bata gaban kuma Allah ya kama ka da gaba da baya kuma zalika alallahi bi aziz sai kawai shine mafitar to shine ilaihil masir zaka koma masa in ka gane kuran ka kawai ka gyara amma in ka koma masa yace summa inna alaina hisabahu mun dora kan mu wajibin sai mun wa mutane hisabi kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yace kamar yadda muka fara halitta haka zamu maido da ita kuma wa'adan alaina alƙawari ne muka yi wa kanmu wa'adan la kuma la yukullu al-mi'ad sannan kuma ce ina mu kunna in ji Allah mun kasance fa'ilina in mun ce mu yi an gama hmm, ka jira lokaci kai ne kai ganin da tsayi ka ilaihi almasir ma'ida aya ta 18 abdurrahman sidi yake cewa ai fa in kasta kun bi hadhihi alfadila da kuke sa ku abuna wallahi wa aiba me yake ku da wannan falalar ina dalilin wa antum min jimlatul mamaliki kuna daga cikin jimlar jumlar abinda kawai Allah ya mallaka wa min jimlati man yarji'u ila Allah kuna cikin jimla wanda sai sun koma ma Allah fi daril akhirah a lahira fa yujazikum bi a'malikum ya muku takayya da ayyukanku to ne ni da ku kuke wancan magana nana abu na wallahi wa ahibba'u sai shaukani a cikin fatahul qadir shi kuma yake cewa asbatat al yahudu li anfusiha sun tabbatar wa kansu ma asabatat li uzairun abin da suka tabbatar wa uzairu hai su qalu uzairu binullah kuma yanzu kuma kuma sun suke nanu abu na wallah irin tufka da walwala da sha'arawu yake mana ishara zuwa gare ta sura tauba aya ta 30 suke wannan akan uzairu wa asbatat nasara li anfusiha ga kanta ma asbatat lil masih irin abin da suka tabbatar wa annabi masihu qalu suka ce al masihu binullah to kuma su ma suke nanu abu na wallah to kuma yanzu ne ban bambanci da al masih din kaga tufka da walwala ko to a su ma dai a surta tauba wakila huwa ala hazaful mubafu an yi hazafin mubaf ai na hannu atubai abna'ullah mu mabiya ƴaƴan Allah ne a'udhu billahi Allah bai da wa haka za a tubatu li anfusihim annahum ahibba'ullah kuma suka tabbatar wa kansu ne mafiya soyuwa a wajen Allah bi da awi kawai ta da'awa al wal amani da burace burace al-adila fa amara Allah subhanahu rasulahu sai Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ya rudda alaihim ya musu raddi fa qala sai ya ce qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum to in haka ne dan me Allah zai azabtar da ku da zunubanku in kun fi soyuwa a sa ya azabtar da yansa ai in kuntum kama ta za'amuna in kun kaman kuke kuke rayawa ne in ka zama masoyin Allah ai tun daga nan duniya ma kai kana cikin kariyar Allah in an taba kama an taba Allah in dai ka cika masoyin Allah kuma ku Allah ya muku din azaba ku sai ku ne ahibba'uhu kuka gashi a hadisul qudsi Allah ya ce man adali waliyan ne faqad azantuhu bil harbi duk wanda ma ya taba mun masauni to ina sanar da shi yaki da ni to masoyinsa tun a duniya kariya yake ba shi ko kuma kun ce ko ne masoyinsa kuma ana cewa za ku tafi wuta to falle mai azibukum dan me zai azabtar da ku ulaka kaga maganar su ba ita ba ce fa ma baluhu yu'azibukum bima taqtarifunahu min az-dhunubi bil qatl walmasaki ya azabtar da ku ta hanyar kashewa wasu ku aka tafe su aka mai da su burrai wa bin nari da wuta fil yawmil kiyama kuna tashin alkiyama kama bi bizalika kamar da kuka yi itirafi da haka li qaulikum dan kuma kun ce lanta masanan nara illa ayyaman ma'duda kun ya za ku shiga wuta kenan sun ce ayyaman ma'dudat at-tauba aya ta 8 sai fa innal ibna yace ai dan shi da min jinsa abin shi ai jinsin babansa ne la yasdur anhu ma yastahilu ala al ab duk abin da ya zama ya kori ga mahaifi to ai ya kori ga dansa dan jinsin sa ne wa antum tazunabuna to ku kuna zunubi wal habibu la yu'azzibu habibahu masoyi kuma ba zai azabtar da sa ba wa antum tu'azzibuna ku ku azabtar da ku za ai fa haza yadullu ala annakum kazibuna yace wannan kawai yana nuna ku makaryata ne fi hazihi da'awi ga wannan da'awa ta ku cewa wai ku kun fi a wajen Allah ba ku za ku shiga aljanna ku da nasara ban da wasu Rashid Rida yake cewa wa fi katami ha bi qaulihi wajen rufe wannan ayar da aka musu raddi da fadin Allah wa al masir yace ish'arun akwai wani abu da ake so a sanar da kai bi annahu sayu'azzibuhum kenan zai azabtar da su fi al-akhirati al-lahira ala hadha al-kufri absa wannan kafirci nasu walgurur da rudaninsu da wannan girman kai nasu wadda awi albatila da wannan da'awa ta ƙarya fa ya na sai su san inda ma ya siruna ilaihi lokacin da suka koma masa annahum abidun su gane sun rudu da kansu su bayi ne ba 'ya'ya ba ne abiquna bayi ne da suka gujewa wato mahalicinsu to ja zauna kuma za a musu sakayya akan haka la abna'un za su gane su ba ayaye bane wala ahibba'un kuma su ba masoya bane yuhabuna wanda za a wato ga girman su a kyale su to wannan shine babin da malai ya gaya mana bayyana mana siffar wato yahudawa daga cikin sifofinsu akwai wannan shine al-gurur wa takabbur girman kai mun ji annabi ya ce kin gaskiya wulakanta da mutane karka ke ruka da kan ganin kai wani ne yasa wani mai hikima ce wala tamshi alal ardi illa tawabi'a kakka yadda kake tafiya a bayan kasa sai kana mai tawabi amma kana wani kobaro baro kana jiji da kace wa kam ta ha qaumul umu minka arfa'u kasar da kake takawa kake kobaro baran kai a yau mutum nawa ne sun fi ka daukaka su kuma ta ha sun koma karkashin ta kana takawa kai ka sani ana tunowa wani wani excellency ne wani da jiniya ma kaucewa ake in ya taho a bashi hanya amma ciki yana guri daya nan ruwa nan zafi nan sanyi a bayan gari kuka fita da shi to wa kam ta ta qaumun humumun ka arfau wancan mawakin yace maka ataitul qubura fa nadaituha ai na je makabartu na kira su nace ainal muazzam wal muhtaqar ina masu girma su excellency su honorable ina wanda ake gani ba a bakin komai ba ake wulakantawa yace tabanau jami'an famamu mukhbir dukkaninsu sun bi ƙasa ba iya bani labari ba mai bani amsa tambayar da ne yace famatu jami'an wa matar khabar dukkaninsu sun mutu kuma labarin wane wane ne an ya wuce wannan yanzu suna san inda kawai inda za a tashi inna aka rama kuma inda Allahi a kawai mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoron ka Allah ka raba mu da girman kai da gururi Allah ka samu masu saukin kai masu biyayya gare ka ya Allah wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kira sallama soyayya wato suwaye suka faɗa a a kowanne a karan kansa ai sun ware kansa sun faɗa sai Allah ya haɗe maka labarin ko ba aka ke tambaya ba eh kowanne sun faɗa su sun ce ba za su ba mai shiga aljanna sai ba na tsari su sun ce kowa ba mai shiga aljanna sai bai hudu shi da Allah ya baka labarin sun ce lan yada kullu jannata illa man kana hudan aw nasara aka ba su amsa gaba ɗaya aka ce tilka amani duk bude saboda tantu ne ba ba mai gaskiya a cikin bayan rigima ma suke a junansu sosai ne to muna da yanci hmm. eh kaga da tawassuli yake da karanta izawa Allah ya masa arziki ya halatta ka musamman Qur'ani a karanta ai tawassuli da shi to da haka yanzu sai ake tawassuli in ita aka iya dan a nemi arziki amma kar ake zingina ta da wani dalilin da babu shi domin za a yi wa Allah ƙarya na sosai ne Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyarmu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yaji su da suke fama da tarbiyya Allah ka sallame su Allah ka karbace su wanda suke da yara suke nema su kan gari Allah ka shirye mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata yadda ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazaje wajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka yi rahama kabarin su Allah ka haɗe musu kurakuran su manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da za su noma Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma sina al-gaita wa la taj'alna min من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تكلفنا عن طريقة الهدى يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الثقلان وهذا الجهد وعليك الثقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين